أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بنعة وكل بنعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da ashirin da shida ga watan zulqa'da hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1446 wadda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya biyar. Allah ya sake kaddara mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci mai albarka da muke karatu cikin wannan littafi na أحكام الجنائز وبدعها نا فضيلة الشيخ محمد ناصر بن نوح الألباني رحمه rahimahullahu ta'ala kuma yau shi ne karatunmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata mun fara karatu cikin fasali na uku shine ma'alal shagirina ba da abin da yake wajibi akan waɗanda suke halarci a lokacin da ɗan uwa musulmi ya rasu waɗanda suke halarci a lokacin da ya rasu ɗin menene yake kansu me ya wajaba a kansu su aikata mun karanta abu na farko da na biyu da na uku da na hudu da na biyar ko za mu tashi ana shida fari cewa haƙƙi ne na su rufe ma wannan mamaci ɗin idanunsa su yi masa addu'a su rufe shi da tufafi amma wanda ya rasu a yana aikin haji shi ba za a ba a rufe masa kai da fuska wadda duka mun karanta wannan da hajja dalilai ne bayanin gaggauta binne shi a kuma mun yi bayani akan binne shi a inda ya rasu ko an mun karanta hadisai na hadisi musamman hadisin jabir dan abdullah al-ansari Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi abin da makaranta na ƙarshe. shine maganan imamun nawawi abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi wanda ya rasu hijira shekara 676 wanda ya magana da a cikin littafinsa al-azkar da ke bayanin cewa ko da mutum ya yi wasiyar cewa in na mutu dauke ni daga gari kaza a kai gari kaza ce ba a zantar da wannan wasiyar so da wasiya ce wanda ta saba ma hukuncin Allah ta saba ma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abinda zamu tashi akai abu na bakwai shi malashi an yubadira an yubadira ba'dhum liqada'i daynihi min malihi yace a gaggauta wasu daga cikin waɗanda suke halarci daga makusanta na wannan bawan Allah da ya rasu sai su gaggauta biyan abin da ke kansa na bashi min malihi daga dukiyarsa dukiyar da shi ya mutu ya bari ibrahim ita ya su gaggauta biyan abin da ke kansa na bashi min malihi daga dukiyansa ce walau a ta alaihi kulli ko da bashin zai cinye dukiyan gaba za a biya ko da bashin zai cinye dukiyar gaba da bijali hankali ko da bashin zai cinye dukiyar gaba yace fa ya ya kullahu malun in ya zama shi wanda ya rasu ba shi da dukiyar da zai biya wannan bashi fa'alar daulati an tu'addiya anhu to ya zama wajibi akan hukuma akan gwamnati su biya masa wannan bashi in kana jahila fi qada'ihi amma da sharaɗin in ya kasance tun yana da rai ya yi ƙoƙarin biyan amma bai da hali an gane ku gwamnati tana biya ma mutum wajibi ne gwamnati biya ma musulmi bashin da ya mutu ya bari matuƙar a lokacin da yake raye ya ci bashin ne a tsarin da shari'a ya yadda kuma ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya biya bashin amma Allah bai bashi iko Mun yi bayani kwatankwacin wannan a baya ko akwai nau'ukan bashin da mutum in ya ci bai kamata mutum ya ci ba wani kuma ya cin amma kuma bai da bai niyyar ya biya ko yana jin ko a jikin shi ya ci bashin mutane amma ko a jikin shi kamar ya sha nonon mahaifiyansa zai jin cewa ma akwai wani haƙƙi a kansa na biyan wannan bashi ya ce fa'illam taf'al in gwamnati ba ta biya ba wata ƙauwa a a duhun sai aka samu wani daga cikin ɗan’uwa uwa musulmai sai ya ɗauki nauyin biyan jaza to hakan ya halatta ko da ba danginsa ba ne sai shi ya ɗauki nauyin ya ce to ni zan biya masa to babu laifi ya halatta haka malai ce wa fi zalika ahadithun akan hakan akwai hadisai ba ɗaya ba ba biyu malaki al-awwal hadisi na farko ga akan wannan yace an sa'ad bin al-aqwal radiyallahu anhu daga sahabi sahal bin aqwal Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna akahu mata wa talata mi'ati dirhamin shi sahal bin al ya yace ɗan uwansa ya rasu sai ya bar ana bin sa bashin dirhami 300 wa taraka iyalan kuma ya bar iyali yana da iyali qala sai sahal yace sa'ad yace fa aradtu an unfiqaha ala iyali sai na yi nufin in bayar da wani ciyarwa na wani dukiya ga iyalin nan nasan da ya bari faƙala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake da ni inna akhaka mahbusun ne Ya ce, dan uwanka da ya rasu din nan da ake bin sa bashin dirhami 300 din nan to mahbusun bidaini yana nan a tsare sanadiyan wannan bashin da ake bin yana nan a tsare babu walwala tare da shi sanadiyan bashin da ake bin aka ce mutum yana a tsare kaga babu walwala shi yana cikin kunci fadhab faqbi anhu sai ka je ka biya masa wannan bashin ya fi alkhairi sama da ka ɗauki wannan dukiya ka ba iyalinsa ne bari ya ce fa zahabtu fa qadaytu anhu thumma ji'tu ya ce sai na tafi na biya wannan bashin da ake bin sa sa'annan sai na zo na same sa qultu ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah qad qadaytu anhu illa dinaraini ce na biya masa wannan bashin sai dai kawai abin da ya rage akwai dinari guda biyu idda'at huma imra'atun wa laysat laha bayyinatun akwai dinari guda biyu da ya rage wata mata ta yi idda'in cewa tana bin shi bashin wannan dinari biyu amma kuma ba ta da shaida ba ta iya kawo shaida da zai tabbatar da cewa tana bin wannan bashin ba qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi a'tiha fa innaha muhiqqatun yace je ka bata dinari biyu nan tana da gaskiya tana da haƙƙi akan wannan dinari biyu din wa fi riwayat wata riwaya ce fa innaha sadiqatun abinda ta faɗa gaskiya ne je ka bata je ka bata to kaga wannan hadisin farko kenan da malaye kawo mana da yake nuna mana halaccin wani ya biya ma wani bashi da ake binsa ba bayan ya ya rasu makaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita biyan bashin akan me akan ka dauki dukiyan ka ba iyalansa su amfana da shi bayan ya rasu kaga wanda yake ya so ya ba iyalansa annabi ya ce ah, sallallahu alaihi wasallam je ka biya masa bashin ya fi masa alkhairi sama da ka ba iyalansa wannan dukiya din bala ce wannan hadisin imam ibn maja da imam ahmad da imam al-baihaqi duka sauraito wannan hadisi da bambance bambance kaɗan haka a cikin kowace ruwaya asani bala ce hadisi na biyu an samurata bin jundub radiyallahu an daga samura an jundub Allah madaukakin sarki ya ƙare da a gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala jinazatin wa fi riwayatin salla subha yace lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ma wata yayi wata sallar janaza wata ruwaya ne cewa bayan ya idar da sallan asuba ne falamman sarafa bayan an idar da sallan sallar qala sai ahahuna min ali fulanin ahadun yace anan gurin akwai wani daga cikin ƴan uwan wani da ya rasu anan da muke zaune akwai wani wanda yana cikin yan uwa dangi na jini na wani da ya rasu fasakata alqawm shi mutane kowa shiru kuma shi wa kana da ahun bi shay'in sakatu kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama sau da in ya fara musu magana akan wani abu ka suna ɗan yin shiru tukun su ga su ga yanne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne fa qala zalika miraran salatan la ko la bi haibihi ahadun yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya maimaita hakan so uku da ƙarshe ce to ina ga babu wani makusancin shi anan bi haibihi aibi qarabati yana ganin babu wani makusancin shi anan fa qala rajulun sai wani mutum sai ce huwa za yace Allah ga wani nan yana daga cikin makusantan shi qala sa'mu rabin jundu yace fa qama rajulun yajru izarahu min mu'akhkharin nas sai ga wani mutum ya tashi daga can baya ƙarshen mutane ya taso yana jan izarinsa yana jan kwandallansa فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني ce me ya hana ka tambaya da yi na biyun farkon nan baka amsa mun ba har sai da nayi so uku inni lam unawwih illa li yace lallai ni bai shelanta kiran neman ka ba ma'ana neman dangin wannan ba sai saboda alkhairi ce inna fulanan yace kaga wane dan uwan kunnan ma'surun bidainihi anil janna yana nan an katange shi daga shiga aljanna sanadiyan fashin da ke kansa ya rasu ya cancanci shiga aljanna ba dan wuta bane amma bashin da ke kansa da ba a biya ɗin nan ba ya hana shiga aljanna yana nan ma'surun rana zama kamar burusa na ke kaga ma'anar ɗaya da mahabusun ke yake yana nan a cikin wannan halin annabi sallallahu alaihi ce fa in shi'tum fafduhu in kun ga dama ku dangin shi to ku fanshe shi ku fanshe shi in kun ga dama wa in fa aslimuhu ila azabillah in kuma ku ga dama to shikenan ku sallama shi ku mika shi zuwa ga azaban Allah amma dai na sanar da ku halin da yake ciki yace law ra'aita ahlihu wa man yataharrauna amrahu qamu qadaw an samura bin jujus ina ma da kaga yadda iyalansa suka zabara da sauran waɗanda suka damu da al'amarinsa suka zabara wajen biya masa wannan bashin a wannan lokacin in ji samun rabin jini shi da manzan Allah ya faɗi wannan kowa sai zabara wannan ce nawa ne to na biya kaza wannan ce nawa ne na biya kaza shi ne ya ce falaura aita ahal ina ma da kana gurin da za ka ga abin da yake faruwa ya ce hatta ma ahadun ya ƙulubuhu bi shai har sai da aka kai lokacin da babu wani mutum ɗaya da ya rage wanda ke bin sa bashi an gane ku aga wannan shi ma yana nuna muhimmancin biyan bashin mutum da ya rasu ya bari in ya rasu an gane ku to haga in mun fahimci waɗannan kafin ma mu ta sauran hadisan za mu ga ashe akwai matuƙar muhimmanci ya zama ma an biya bashin tun kafin a yi janazan mutum ko ba haka ba ya zama an biya tun kafin a yi janaza kwanaki na ga wani wani bidiyo na wani bawan Allah limami ne zai yi sallan janaza da ya yi sallan bayan ija gawan ya shela ina tambayan wane ne ke bin wana bashi to wanda ke bin shi bashi ya zo yan uwan shi kuma su ganshi. in so ta wune su biya yanzu kafin ayi sallan janaza kaga ya kyauta ko ba ga wani ya kyauta ko mutum ya zo ya tsaya ya sai an biya ni bashi na kafin ayi janaza karace mishi bai da imani a yake mutum mamacin imanin ne ma ta sa haka so da bai son mamacin ya tafi ya zama mahbusun ko masurun amma kaga mu sai mu ce wani bi da imani wani ya rasu ko binne shi ba a yi ba ya zo ce wai a biya shi ba shi to ta bai laifi ba bai kawo ma Allah ba ya taimaki dan uwanku ne sai kokari ku biya kuma ku misu godiya ku misu godiya Allah ya sa mu gani malaka cewa asali na uku an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah al-ansari Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi yace mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu yace wani mutum ya rasu sai muka yi masa wanka muka masa littafani muka sanya masa turare ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنازة sai muka zo muka ije shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda ake ije gawa in an kawo ma annabi sallallahu alaihi ya masa sallah yace inda maqami jibril a wani guri a masallaci da suke kiran shi maqamu jibril ce thumma azanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bis salati alaihi sai muka je muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan yima wannan bawan Allah sallah faja'a ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo tare da mu fatakhaffa khutan sai dan taka wasu sayin taku dan kadan haka kuma qala sai yace la'alla ala sahibikum dainan ce shin wannan ɗan uwan nakun da ya rasu da kuka ce in zo in yi masa sallah shin akwai bashi a kansa qalu suka ce na'am dinaran suka ce eh akwai bashin dinari biyu a kansa akwai bashin dinari biyu a kansa an gane ku dinari biyu a kudi ne mai yawa ku a yanzu misali na rubu dinar a naira a yanzu wajen 138 ne ku times 4 times 2 kaga sama da miliyan da yake magana ko ko kusan haka 138 times 4 ta kusan 500 donar kuma a sake maimaitawa times 2 ce akwai dinari biyu a kansu shikenan fata kallafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai koma da baya qala fa ta sallu ala sahibikum yake ku yi ma dan uwan sallah ni ba zan masa sallah ko ku je ku yi na ba ku izinin ku yi masa sallah amma ni ba zan masa fa qala lahu rajulun minna yuqalu lahu abu qatada sai abu qatada al-ansari sai yace ya rasulullah huma alayya ce ya ma'aikin Allah wannan dinari dun yana kaina na ɗauke ma mamacin ni zan biya yanzu ni ake bi bashi bashi ba fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka maimaita cewa kuma alayka wa fi malika suna kanka za a biya a cikin dukiyanka wal mayyitu minhuma bari'un kana nufin shi mamacin ya barranta daga wannan bashin yanzu ba abin sa bashi haka kake nufi kakwala na’am ya ce e ya rasu Allah haka nake ne wanda suke bin bashin su zo su same ka ya ce e fasalla alayhi sai annai sallasan ya yi masa salla faja’ala rasulullah sallasan idala fiya a bakata da ta ya ƙuri annai sallasan tun lokacin duk inda ya hado da abokata da sai ya ce masa wasu riwayatun atarwa ya ce sun malakiyahu min al-gad annai sallasan sai haɗu da shi washe gari فقال في masa المساء ما صنعت الديناران ina labarin dinari biyun nan ya labarin su an biya ko kuma har yanzu ana ana jira qala fi abu qatari ce ya rasulullah inna ma mata amsin rasulullah jiye ne mai rasu ba kuma jiyaje ne ne alkori ai na ga lokaci bi abun nan hatta kana akhir zali annabi sallallahu alaihi tun lokacin da ya tambaye shi ma ake dinaran ya aba da ina labarin dinari biyun nan da kace yana kanta za ka biya ina labarin a wani ruwa sun malakai min al-ghad annabi sake haduwa da shi washe gari fa ce ma fa'ala dinaran ina labarin dinari biyun nan qala abu qata da ce qad yace qad qabaituha qabaituhuma ya rasulullah yace rasulullah na biya wannan dinari biyun qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ana hina baradat alayhi jildu manzon Allah ce yanzu tukun fatan jikinsa ya fara samun sanyi sallallahu alaihi an fahimta ku kaga wannan duka yana nuna muhimmancin me biyan bashi in mutum ya mutu shi yasa yana da kyau yana da matukar muhimmanci ya zama duk lokacin da ana bin ka bashi ya wato to akwai waɗanda suka san ana bin ka bashi ya zama akwai waɗanda suka san ana bin ka bashi in ma baka faɗa musu ba yana rubuce kuma akwai waɗanda sun san a ina kake rubuta ka masu muhimmanci? yadda in ka mutu nan da nan za a za a bincika a gane wane da wane da wane da wane duk wanda kuma yake yake bin wani bashi sai ji labarin wannan ya rasu to kare ya kasa a gwiwa ha ya yi gaggawa ya sanar cewa ina bin shi bashi kaza wani yana da shaida wani kuma an san su akwai amintaka tsakanin su ana iya samun wannan ku akwai amintaka da an san cewa zai iya karban bashi a gurin ko da ba a rubuta ba ida irin wa'annan duka ajiya mun je wancan matan wancan hadisin aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama wani ce ga wata tana dinari biyu wata ta yi iddi'a'in cewa tana bin shi amma ba ta da shaida manzo Allah ce ne a ba ta kayanta a ba ta kayanta Allah ya sa mu gani wannan hadisin Imam Malik ce Imam al-Hakim da Imam al-Baihaqi da Imam at-Tayalisi da Imam Ahmad duka sun rawaito sun rawaito shi a wani ruwayin Imam al-Hakim ruwaya ce wadda take ingantacciya haka Imam al-Zahabi shi ma ya wafaka shi akan to karkashin wannan hadisin a mala yake tambihan akwai jan hankali guda biyu yace afada hadal hadith anna qadaa abi qatada lidayn kana ba'da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisin yana nuna cewa abu qatada ya biya bashin da ke kan wannan mamacin ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamacin sallah malai ce wa hada mushkilun yace wannan kuma ruwayan ya nuna akwai wani mushkila guda da shine me me mushkilan yace faqad sahha an abi qatadata nafsihi annahu qadahu qabla as-salati kama sayati dhikruhu fi mas'alati wahida wal 50 yace ya inganta daga abu qatada al-ansari cewa ya biya bashin ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bashin kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ma wannan mamacin sallah yace fa illam tuhmal al-qissa ala at-ta'addud fa riwayatu abi qatada asah min hadith jabir yace in ba dauki wannan qissa ta fuskan ta'addudin ruwayoyinsa ba to ruwayan abu qatada zai zama ya fi inganci akan wannan ruwaya da muka zanta na jabir so da abu qatada shine sahibul qissa ko a wajen malaman hadisi suna fifita riwayar sahibul qissa akan riwayar da wani ya bada labari wani ne bada labari a kanka kai kuma ka bada labarin da kanka an fahimta ku ce na farko shi na biyu yace li anna fihi abdullah bin muhammad aqil a wannan ruwaya da muka karanta akwai wani da ake ce muhammad abdullah bin muhammad aqil wa fihi kalam shi kuma malaman hadisi suna dan tattaunawa akan shi akwai irin waɗannan da waɗanda malamai ne marwaita hadis amma je zama kila shi yana da zaɓu kitab ne ne da zaɓu sadar akwai wanda suke kira zaɓu kitab da zaɓu sadar shi ne zan mutum shi bai da ƙarfin hadda na haddace abu amma ya dogara ne da rubutu duk abin da ya ji rubuta yake to kila daga baya shi aka zo aka samu ko gobara ko ambaliyar ruwa misali sai lalata littafan da ya rubuta ɗin to kaga duk abin da zai rawaito da kai za a iya samun kuskure ɗaya ko biyu to irin wannan in yi riwaya bayan wannan ibtila'i da ya samu to ba a ƙarsan riwayan sai an samu wani wanda ke da zaf wanda ya fi shi ya mishi mai shaida a kai Shin kuma wani ya mishi ya tashi rawaito irin maganan amma sai saba ma nashi to nashin sai zama shazi an gane ku so da an san jama shi cewa bai dogara ne da mai da hadda ba ya dogara ne da mai da rubutu to kuma lokaci ana samun gobara ana samun ambaliyar ruwa ana samun wasu matan su ne masu kwashe littafan su jefa a rijiya so da littafan ya cinye musu lokaci akwai malaman hadisi da duka suka hadu da jarabawa irin wannan da yawa za su faɗa mijinsu gwanda ka aro mata uku da waɗannan littafan so da su kishinsu da littafan ne zai kwana uku hudu biyar bai ma saurare su ba yana rubutu yana karatu da wannan da sai su kwashe littafan sai su jefa a rijiya kuma littafan ana rubutu ne da tawada a abun nan ana sa ruwa shi kenan zai kwaɗi magana ya lalace wasu kuma wannan sanadiyar sai su samu kuma mental problem so da wannan damuwan sun shekaru mutum ya masa shekara ashirin yana yana tattara yana rubutu an zo an lalata rana ɗaya kaga akwai akwai matsala to shi wannan anna abdullahi bin muhammad shi yana da irin wannan wannan matsala malaki amma za mu zo mu tattauna matsalan a matsala ta 50 da insha Allah ta'ala to wannan shine jan hankali na farko yace jan tsoro ka malaya mana jan hankali ne kar ta karanta wancan ruwaya ha ka ai ko kai ko ka to anan ai ba daidai bane a karanta to za mu zo mu karanta sai malaya warware ma yace jan hankali na biyu أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفئ بقضاء الدين عنه شي حديث ينا نونا ما يشوى أشي ماما شي ينا أنفانا دبيا مباشي دا أكي مسا باين يارس يتي ولو كان من غير ولده كودا وان دي بيا باشي نمبا لنسا بني أنغاني kaga abu katada ba ba ba dan ban wanda ya rasu bane ba danginsa bane ko amma ya biya masa kuma biyan ya masa ne ya masa amfani yace wa annal qada'a yarfa'u al'azab anhu kuma hadisin ya nuna cewa lalle ashe biyan bashin yana dauke ma mamacin wani azaba da za a yi masa miliyan wannan bashin yace fahiya min jumlatil mukhassisat li umumi qawlihi tabaarak wa ta'ala yace wannan biyan bashin da amfanan da biyan bashi ke ma mamaci yana daga cikin dunkulallen keɓantattun abubuwa waɗanda suka keɓanta daga gamayyar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa allaisa lil insani illa ma sa'a Allah ce mutum ce da bai samun sakamakon komai sai na abin da ya aikata to kaga wannan yana cikin ya keɓanci kaga wannan ba shi yayi ba wani ne on his behalf kuma ya me ya amfane shi kaga an samu am da da wajen malaman usulul fiqh ce wa da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu 'amaluhu illa min salat cewa in mutum ya rasu dukkan ayyukansa sun yanke sai abubuwa guda uku kaga wannan yana nuna kaga wannan biyan bashi bashi a cikin ukun da manzon Allah ya lissafa ko kaga shi ma an samu am da khas kin yace wannan hadisi rawahu muslim wal bukhari fil adab al mufrad yace walakin al qada anhu shay'un wat tasadduq anhu shay'un akhar yace amma kuma mu fahimci wani abu biyan masa bashi wani abu ne yi masa sadaka kuma wani abu ne daban a wannan ana maganan biyan masa bashi ne ba ana maganan yi masa sadaka ba an fahimta ku wadda ke bambance abubuwan guda biyu karka hada karka yi kiyasin biyan bashi ka je ka hada to karkar tunanin to kai ma da ba dangi shi ba dangi ba in na masa sadaka ma kamar lalan zai ne zai je gurin shi ta zai zama kayi kiyasin ma alfariki ba yace fa innahu aqassu min at-tasadduqi yace biyan bashi shi ma wani keɓantaccen abu ne akan yi masa sadaka yace wa qad naqala ba'dhum al-ijma' ala wusul as-sadaqati ila al-mayyit mutlaqan yace duk da cewa an samu wasu malamai da suke cewa in aka yi mutum sadaka bayan ya rasu koda ba ɗansa ba zai kai zuwa gare shi yace fa in sahha zalika fihi yace in ma hakan ya inganta kaga akwai magana kenan ko ce in ma balle ko bai inganta ba yace wa illa fal ahadithu allati waradat fi tasadduqi anhu inma mawriduha fi sadaqati alwaladi anil walidaini yace hadisan da suka zo gaba daya akan wani ya ma wani sadaka kuma sadakan ta amfane shi gaba daya hadisan sun kebance ƴaƴa ne su yi ma iyayensu ne sadaka in kane ne yama mahaifin shi sadaka shine sadakan zai bi zai riske shi amma wani wanda ba wannan ba babu wani dalili ba wani hadisi da ya nuna hakan zai faru yace wa huwa min kasbihima bi nafs al hadith so da ai ƴaƴan mutum suna daga cikin aikin mutum Allah ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a ai ƴaƴan shi min sa'ihi an fahimta ko ko ƴaƴan su min ma mahaifi da mahaifiya ce fala ya zuru qiyasul gharibi alaihima baya halatta yi qiyasin wani wanda ba dan ba a kansu. ce annahu kiyasun ma'al fariqi kama huwa zahir so da wannan ya zama kiyasun ma'al fariq kuma malaman usul fiti suke kiya qiyasun ma'al fariq a yi kiyasi da da bai kamata su haɗu ba A dauko wani abu haɗa da wani abu a yi kiyasun su tare wannan kiyasun ne ma'al fariq yace wala kiyasu. ولا قياس الصدقة على القضاء لأنها أعم منه كما ذكرنا بذي يو أي قياس بيان باشي أكن ين صدقة با أنغاني سورة شي صدقة ياتي بيان باشي زما gamammen abu shi biyan bashi abu ne wanda yake khasun yace wa sayati li hadhihi al mas'ala ziyadatu bayanin fi mas'alati ya ce ba ƙarin magana buɗe wannan maganan zai zo ƙarƙashin matsala ta 117 wanda zai magana akan abin da yake amfanan mamaci bayan bayan kuma ka zo wannan matsala malaki zai ƙara buɗe tattaunawa akan wannan matsala shin wane ne in yi aiki aikin kuma zai riski mamaci amma mu fanci cewa ba a hada ba za ka yi kiyasin matsalan biyan bashi da kiyasin yi ma mamaci ne. sadaka ba an gane ko wannan ishara ce malam yi mana to wannan duka bayanin akan hadisi na uku da muka karanta game da mahimmancin biyan bashi ga mamace in yaro ke kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya anan in mun zo zama ta gaba sai mu tashi hadisi na hudu hadisin Jabir sai mu karanta da hadisi na biyar da hadisi na shida malam hadisai shida ya kawo duk da cewa ba iyakacin su ba kenan waɗanda suke nuna mahimmancin in mutum ya rasu to a biya masa bashi in so samu ne tun kafin a binne shi tun kafin a yi masa sallah in hakan bai samu ba to a yi gaggawan biyan kuma ya halatta wani ya biya on his behalf ko da bashi a cikin dukiyansa kuma za a biya daga dukiyansa ko da bashin zai cinye dukiyan gaba ɗaya in ma mutu bai bar komai ba ga dukiya za tsakanin dukiyan kuma ko a biya masa bashi ne ko a ba iyalansa da ya bari su amfana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya a biya masa bashi sama da a ba iyalansa da ya bari su amfana da wannan dukiya an fahimta ku Allah madaukakin sarki ya mana dace abin nan muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ah, saboda magana da muke nima na taimako na wata baiwan Allah da muke ta sanarwa a yanzu muna da naira dubu saba'in wani bawan Allah ya sake tura naira dubu goma Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ma har yanzu kofar neman wannan taimako a buɗe Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon taimakawa alaikum salam na'am na'am Mm. yake cewa mutum ya rasu babu abin da ya bari sai gidan da iyalansa suke zaune a ciki kuma inda za a biya masa bashin sai dai a ce da gidan a biya masa to kuma aka ce da gidan iyalansa ba su da gurin da za su zauna to a wannan halin still shi ma za a sai da gidan so da a biya masa bashi zan yi tambaya gobe insha Allah ta'ala sai ba mu amsa insha Allah نعم alaikum السلام eh. yake cewa yanzu wasu sun mai da abu ya zama kaman sana'a suna Allah Allah su ji wani ya mutu sai zo su suna bin shi bashi to irin waɗannan ya za a yi a tantance bayanin da muka yi ai an ba da na yin bayani da togaciya ce akwai waɗanda an san akwai aminci to ko ba su ko babu shaida za a biya to sai zama wanda shi ko babu wannan amincin sai ya tabbatar da shaida dole ya tabbatar da shaida in babu aminci kuma a society ba a ya bashi a cikin amintattu kila ma an san shi ha'ini ne misali to kaga in dai irin yana da irin wannan sifan to ai ko shi ne zai ma wani shaida ba za ka fi shaidan nashi ba bale kuma shi ya maka shi shaida so da shari'a musulunci akwai qualities da dole sai mutum ya tattara kafin yake iya ma wani ma shaida balle ya maka shi na'am na'am na'am eh, eh. ya ce akwai wanda ma za zai zo amma babu wanda ya san shi kuma aka tambaye shi to irin wannan akwai abin da maluma suke cewa akwai albara'atul asliya shine asali wanda ba ku san shi ba asali kowane mutum mutumin kirki ne sai in wani abu ya bayyana maka cewa wani hali na banza daga gare shi ko sai ka mishi hukunci sabanin kasantuwar shi mutumin kirki shi ne malama suke kira albara'atul asliya asali kowane mutum in ka da shi mutumin kirki sai in wani abu ya bayyana maka sabanin kasantuwar shi mutumin kirki a ga wanda baka san shi ba ya dauki wannan hukunci na albara'atul asliya au fahimta ku amma wanda ka san shi aka san shi ha'iri ne aka san shi ba mutumin kirki bane to dole za a nemi ya kawo ya kawo shaida ko ba zai faɗa ba saboda shi ya ja ma kai shi da ya siffantu da siffa na mutumin kirki kaga da hakan bai bai faru ba wallahu ta'ala alam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله